yau shekara dubu kenan ɗaya wanda ya daidai da biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu goma a karatun wannan littafi da muke wanda ke magana akan mata 'yan wuta idan ba kumanta manta ba muna ciki ko mun gama gabar da malam yin rubutu kanta cewa wannan wuta ko kuma wutan lahira kwatankwacin wutar duniya take amma da ninki saba'in abin nufi mun bayyana da za a tattara tun da aka fara kunna wuta a duniya har wutar ƙarshe da za a kunna a duniya a tattara ta wuri guda to irin haka aƙalla su saba'in shine ke kusa da wutar lahira allah kyauta man karanta manzon tsira ya nuna mana cewa balin bala'i da masifa da wuta ke da shi ita da kanta tana neman tsarin kanta da masifar kanta sannan annabi wataran suna zaune da sahabbai aka ji ƙara faɗawar wani ƙaton abu za Allah ya tambayi sahabbai cewa ko kun san ƙaran meye wannan suka ce Allah da manzo ya fi sani sai annabi ya ce musu wani katon dutse ne aka wurga shi cikin wutar jahannama tun tafiye shekara saba'in yana ta tafiya cikin wuta har zuwa yanzu sannan ne kai asalin ƙwaryarta asalin hadisin annabi ya ce kuma wallahi sai allah ya cika ta fam da mutane da aljannu nan muka tsaya sai malam ya ce wa in sa'alti an salasilihin da za ki tambaya game da sarƙoƙa da Allah zai sa a ɗaura 'yan wuta da su da sai in ce ƙalallahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce walahu makami umin hadid suna da wasu gudumu na baƙin ƙarfe na duka na wuta su 'yan wuta kenan suna da wasu irin guduma min hadidin na bakin karfe na wuta da za a rinka dukansu da ita 'yan wuta wannan aya na suratul hajji a ta 21 wani wurin ko cewa allah yi izil aglalu fi a'naqihim a daidai lokacin da watan aka sanya maruruwa a wuyayiwansu kowa an sanya mari a wuyan shi wasu hakanan watan lokacin da aka sa sarƙoƙa a wuyansu aka ɗaɗɗaure su da hannayensu da ƙafafunsu habuna kuma ana jan su kiyi da wannan abebe ɗora a jikin nasu wannan aya tana suratu ghafir aya ta saba'in da ɗaya ce ba da shida ba kamar yadda malam ya sa wani wurin ko cewa allah ya yi fi silsilatin sannan duk wani ɗan wuta Allah zai ce a sanya cikin sarƙa a ɗaɗɗaure zar'uha wanda tsawonta zira'inta kamunta ya kai saba'una zira'a ya kai kamu aƙalla saba'in na zira'in mala'ika wannan aya tana suratul haƙa aya ta talatin da biyu wani wurin ko cewa Allah ya yi inna ladaina an kalan wa jahima lallai a gaba gare mu akwai abin da muka aji na ɗaɗɗaura mutane a matsayin mari wa jahiman da kuma wutar jahim a gaba gare mu suna nan suna jiran waɗanda za a ɗaure da maruruwan da waɗanda za a ƙona da ita jahimu ɗai wannan aya tana suratul muzammil aya ta goma sha biyu sai mala ya kawo hadisi da annabi ke cewa da malam ke cewa an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhu qal qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah ya ce law anna rudadatan mithla hadi da wani dan balli kwatankwacin wannan wa ashara ila mithlil jumjuma sai annabi ya ishara watan ya nuni zuwa ga kwatankwacin ɓallin ƙeya annabi ya ce yana nuna kama wata ƙeya ce ta wani da za a samu wani ɗan ɓalli kamar na nan ƙeyar wani an gane ko ursilat minas sama'i a wurgo shi daga sama ilal ardi ya faɗo nan ƙasa wannan ɓallin na wutar jahannama wa masiratu khamsu mi'ati amin daga sama zuwa ƙasa kuwa tafiya ce a ƙalla ta shekara watan dubu watan hamsu mi'a amin tafiya ce aƙalla ta shekara dubu ɗari biyar to da za a wurgo wannan ɓalli na wutar jahannama daga sama ya faɗo nan ƙasa la balagatil arda qabla lai da wannan abu da aka wurgo daga sama na ɓallin wutar jahannama da ya iso nan doron ƙasa kafin dare na'am hamsumi'a ya ce to na'am hamsumi'a shekara 500 kenan 500 na ce ko na'am to amin tafiyar shekara watan 500 labalagatil arda qabla layl da wannan balli da aka wurgo ya iso doron ƙasa kafin dare da ma kun gane kun koji tafiyar watan tafiya daga sama zuwa nan tafiya ce ta shekara 500 amma an wurgo wannan ballin to daga dare ne zuwa yini ya riga ya ƙara su walau annaha ursilan min ra'asil silsilati da za a ɗauko wani ɗan kan sarƙar wutar jahannama a wurgo shi nan duniya lasarat arba'ina kharifan da ya tafiya tafiya da ya tafiya na shekara arba'in al-laila wan nahar dare da yi qabla an tablugha aslaha watan da za a jefa dan saman sarƙar wutar jahannama a wurga shi cikin wutar jahannama da sai ya tafiya shekara arba'in dare da rana qabla an tabluga aslaha kafin ya isa asalin ƙwarya wutar jahannama ɗin au ka'arha ko kuma asalin ramin an gane kamun ya kai aƙalla zai tafiya shekara arba'in dare da rana irin kuma na lahira ba irin shekarun nan duniya ba saboda zurfinta Allah kyauta أخبرنا Bakka na ما لا يتي أخبرنا بكار بن أنه سمع ابن أبي مليكة يحدث عن أبي بن كعب قال يتي يا سامو دقى أبي بن كعب الله قارا مس يدايتي إن حلقة من السلسلة التي قال الله lallai zobe ɗaya shine silsila la'a shine halka kun gane a cikin to abu guda ɗaya da ke shiga cikin ɗaya wannan ƙwara ɗayan shine halka na wannan sarƙa ta wuta wacce Allah ya magana game da ita a ƙur'ani cewa uha saba'una zira'an wanda tsawonta ko ko kamunta zira'i ne saba'in ya ce inna halakatan minha lallai zubi ɗaya a jikin wannan sarƙa mislu jami'i hadidin duniya ya kai kamar a tara ƙarafan duniya duka a narke su a mai da su abu ɗaya a yi zobe da su to zobe kwaɗa wannan halka ɗaya wannan kewayen zobe ɗaya na jikin sarƙar to ya kai kamar ka tara gaba ɗaya duk wani ƙarfe da ka taɓa ji ko ka taɓa gani ko wanda baka taɓa ji baka taɓa gani na duniya a haɗe shi gaba ɗaya a narka shi a kewaya da shi ya zama zobe ɗaya to zoben wannan sarka ya kai kamar haka amma kun gane kuma na bayyana muku tun a baya mun karanta ba mamaki da waɗannan abubuwan da za ka ji an faɗa domin ran ɗan adam shi ne za a yi wa azaba kuma jikin shi ne amma Allah zai sa ƙara wa jikin girma turmi ɗaya na haƙorinsa annabi ya ce ya kai kamar girman dutsen uhudu haka za a mai da turmi ɗaya na haƙuri sannan fatar jikin shi sai an samu ƙwararren mahayi maguji da ya iya gudu sai ya tafiya kwana uku a fatar shi kafin ya kai tsoka haka Allah zai mai da shi da Allah zai mai da su haka ne liyazuqul azab dan su ɗanɗana azaba da kyan gaske su ‘yan wuta Allah ka tsare mu sami'tu ya yaqulu fi qawlihi na ji sufiyanu sauri yana faɗi game da wannan magana ta Allah da yake cewa watan yana fassara wannan aya sufiyan a sauri tabi'in na ji yana cewa game da tafsirin wannan aya da Allah ke cewa faslukuhu ku sa ci ciki ku ɗauri wannan sarƙaɗe ƙala Sufiyanu sauri ya ce balagana labari ya same mu muta bi ai annaha ita wannan sarkar da fi duburi za a turo ta ta duburar Sani. shi dan wuta za a cusa ta ta duburar shi hatta ta kharuja min fi har sai ta fito ta bage ta bakin shi sannan sai a ci gaba da daure shi da ita jama'a kun gane ta dubura za a turo ta sai ta fita ta baki sannan sai a ɗaure shi kamar yadda ake ɗaura komi irin gora na da shi ne kaji Allah ya ce fa ma izin la azibu azabahu ahad wa la yuthiqu a ahad dan ranar za ka yi kallon ɗaurin da wani bai taɓa ɗauri irin shi ba duk ka san dai ka san dai wannan irin ɗaurin da ake a jikin da kuma waya wannan dan abin da na cikin rediyo eh kwayel yawwa kwayel ka ga irin yadda ake ɗaura shi ko to na rantse da Allah in aka ji lahira duk sai ka ce su ruwayoyin duk wasa suka rinka yi a nan za su ga asalin ɗauri duk wani kwayel da ka ga an ɗaura ko kowane iri ne wala wasa ne don a ranar ce Allah ya ce za a yi ɗaurin da wani bai taɓa irin shi ba Ka ji da za a fara sai aka tura sarƙar ta dubura sai da ta fito ta baki sannan aka fara ɗaurin kuma kaga in za a yi ɗaurin ko bala sai an kamo ƙafa diga-digai a ɗago su sai a haɗa da nan kai a ɗaure tukun yadda ka ga ana wa kifi Allah ya ce yi ƙoraful mujirimu na bisimahu فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يكوتا وقال ابن زيد ابن زيد كوتشيواي ويقال أنا تشيوا وسمالمي ما يأتي يوم القيامة على أهل النار باب وترانا دذات زوى أموت على هرا أرانا قيامه illa wa rahmatun minallahi ta da'ifatan minhu duk wata rana da za ta samu 'yan wuta da azabarta babu wata rana da za ta samu wasu 'yan wuta da azaba to sai kuma wata rahmar Allah ta tsinkayi watan wasu a cikinsu juna sai Allah ce a kwashe su a fitar da su wannan su ne musulmi masu saban Allah kullum ana azabtar da 'yan wuta amma kullum Allah na sa ana ɗibar waɗanda musulmi ne masu saɓo ana fidda su jiya an yi azaba amma gobe in za a yi wasu za a kwashe su a fita da su wannan ke nuna maka ashe waɗanda za su shiga wuta har a musulmi suna da yawa jama'a kun gani sai dai mutum komin daren daɗewa kamar yadda hadisi ya ce zai fita saboda imanin da yake tare da shi amma Allahi da yawa in dai mutum in dai halitta sunanta mutum in dai halitta sunanta mutum to mafi yawanta 'yan wuta halitta dai ta mutum da aljani mafi yawanta 'yan wutan wannan ƙur'ani ne ya faɗa Allah ya ce wala kada zara'ana li jahannama kafiran min aljinni wal ins da yawa mutane da aljanu mun halitta su yan wuta sai sun shiga wuta me yasa dallahum qulub yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall da ma kun gane ko Allah ya kyauta wa yuqalu kuma wasu malamai ana cewa innal halaqata yasiru audan min a'wadil kibrit zai zama kamar wani ice ne daga cikin itatuwan da ake tada ashana da su ake tayar da wuta da su kan ashana kenan ma afra'uhu min azabi me ya kai wannan tayar da hankali na wannan irin azaba da Allah zai ma waɗanda suka shiga wuta kala ta'ala Allah ya ce wa hannasu wal hijara makamasanta su ne mutane da duwatsu wannan aya tana suratul bakara aya ta ashirin da hudu. akwai irinta kuma a cikin suratul tahrim ko malam ya ce alwaƙudu bi fathil wawi da ya ce alwakudu da yawa wawun fatha karka ce alwakudu ba wu ba ne wan alwakudu ala wazni alfa'uli bi fathil fa'i ma'ana alhatabu su ne kiraruwa itatuwa makamasai wa kazalika tahur hakanan at-tahuru da ake faɗi da harshen larabci ismun ne lil idan ka ji malam in ka ji balarabi ya ce watan at-tahuru da yawa un fatha to wannan sunan ruwan da ake amfani da shi kenan wurin wanka ko alwala ko kuma wanka na janaba shine at-tahur amma at da yawa ɗa'un shi shine sunan wankan an gane ko wasahur hakanan in ka ji balarabe ya ce as-sahur ba as-suhur ba in ka je masinin fatha ismun ne ta'am shine sunan abin da ake ce za a azumi amma in ya ce as-suhur ku diba as-suhur da ya masinin domma to ka ce sahur amma as-sahur abincin da ake ci in za a azumi abincin da ake ci lokacin sahur shine as-sahur amma as-suhur shine yin abin sunan aikin kenan wa bi dammil fa'i idan ku aka yi fa'un damma akan duk waɗannan abebai ismun ne lil fi'ili sunan aikin kenan kun ji ko wa huwa al-masdar wanda kuma shine matuzgar kalmar wan nasu amumun to mutane dai gaba ɗayansu umum su ake nufi asali makamasai ne na wutar jahannama kun ga duk wani mutum ayan nan kamar ta nuna da shi tunda ya ce ku an fusa kuma ahalikum nara sai ya ce wa ƙudu hannasu kun ga ai duk wanda yana cikin annasu asali in ka kalla kamar ayat ta hadu da shi ai kai ma nasu ko ko ba haka ba to ta ce mutane kuma kai ma mutum ne asali kamar haka ayat ta nuna sai malam ya ce wa ma'anahu amma abin nufi alkhusus ana nufin wasu ne a cikin mutanen ba duka ba su ne suke zama makamasai an gane ko na wuta ɗin mimman sabaqa alaihi alqada wanda hukuncin Allah ya gabata a kansa annahu yakunu haqaban laha hukuncin Allah ya gabata a kan cewa shi mai zamowa ne makamashi na ita wutar to wannan bayan da mutum ya iya ko da za ka ga ya fara aiki na 'yan aljanna hatta ma ya kunu bai na huwa bai na ha illa zira fa ya alaihi kitab fa ya bi amali ahlin nar shikenan sai ya mutu fa da kuluha an gane ku to wanda hukuncin Allah ya gabata a kansa kam shikenan a jaran Allahu minha Allah muna roƙon ka tsare mu daga bala'in wannan wuta da kiraruwa da muke ta faɗi nata kala ya ce hatsabun nari abinda zai zama makamasan wuta ɗin kowa ya tsaya bi shababu wasu samari ne 'yan iska jama'a kun gane ko samari ne a cikin mutane amma 'yan iskan samari wa da kuma 'yan iskan tsofaffi su ne dai makamasan wuta ɗin wa kuhun da 'yan iskan da ta wanda bai kai matsayin tsoho ba amma duk da su ake kulle kullen ɓata gari duk su ne makamasan wuta jama'a alasa kun gani ai ba wani abu ne makamashin wuta su ne 'yan iskan samarin da kake gani na unguwa da tsinannun tsofaffi da tsinannun dattawa wanda za ka gan shi dattija ne amma ɗan iska ne a unguwa sai ga yana ma yara 'yan ƙanana kwakule to irin waɗannan duk su ne makamasan wuta ɗin allah kyauta wani sa'un ariyat sannan sai mata masu bayyana tsaraici an gane abinda ake nufi da ariyat ku je ku karanta tafsirin tsabari watan malamai sun saba ne dangane da asalin wace irin mace ce ake ce mata ariyat kasiyatun ariyatu ka karanta Wata fauzan fauzan cikin tanbihatun ɗinsa ya ɗauko fassarar da al'imamun nawawi da ibnu taimiyya suka yi ma'ariyat wace mace ce ake ce ma'ariyat da ma kun gani suka ce ita ce wadda ɗayan hudun nan ya taɓa ta duk wadda za ta sa kaya shara-shara ta fita ana kallon fatar jikinta kuma wanda yake hango fatar jikin nata bai halatta ga haka ba ta fita yana kallo to wannan sunanta kasiyatun ariyatun ga dai kaya ta sa amma ariyatun ce yan wuta ce haka annabi ya ce ko sinfanu min ummati min ahlin nari lam arahuma ba'ad qaumun lahum siyatun ka'adna bil bakari yadribuna biha nas annabi ya ce wa nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka asdimatil buktil ma'ila annabi ya ce la ya da janna wa la ya jidina rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza ko kuma la yujadu wata ruwaya min masirati hamsina amana wannan hadisin na muslim nawawi da ya zo fassararsa a minhaj ɗinsa sharhin sayo muslim da kuma ibn taimiyya a majmu'arsa ya ce wadda ta simfanta da ɗayan hudun nan ita ce ariyat kasiyatun ariyat wadda za ta sa kaya shara-shara ta fita waɗanda bai halatta su ga adanta ba su ganta a haka wannan kasiyatun ce ariyatun ce 'yar wuta ce ko da kai ka haife ta yan wuta ce za ta iya gyarawa daga nan ko wadda ta haife ka ce yan wuta ce ka koga ƙarshe kenan kai maza kai mata magana ta gyara kawai in ba ka bai yan wuta ce annabi ne ya faɗa wadda ke ɗaukar ma'anar kasiyatun ariyatun ta biyu ita ce wadda za ta sa kayan rufe jikinta gaba ɗaya jama'a kun gane ku amma masu bala'in ɗauka hankali da idanuwan maza ne duk inda ta wuce sai an kalli ta wannan kasiyatun ce ariyatun duk macen da za ta sa kaya bai rufe ta gaba ɗayanta ba kasiyatun ce ariyatun ta sa kaya amma bai rufe gaɓoɓin jikinta ba duka ta fita ganta ana ganin wani ɓangaren gaɓoɓin jikinta kasiyatun ce ariyatun wacce ke ɗaukar wannan ma'ana ta hudu ita ce duk macen da za ta sa kaya ko da ya rufe ta gaba ɗaya amma ya ya matsa jikinta ana ganin kwantawar kayan a kan tsokokin jikinta da suka ɗaga ana kallon kaya kwanta kan kuturinta shef ɗinta ya fita ƙasusuwanta duk sanda suke motsa ana ganin motsinsu a jikin wannan kaya da ta sa ya matse ta wannan kasiyatun ce ariyatu wallahi ko uwar mutum ce ba ta shiga aljanna annabi ne ya faɗa kuma wannan hadisin musulmi ne ruwaito kar ma kai tunanin wai da wata ƙura kai shi ba wata ƙura a idan ka ne da ƙura jama'a kun gani allah ya kyauta don haka kaji daga cikin waɗanda su ne waɗannan makamasan wuta ɗin hadda mata masu yawo tsirara to wallahi shine ɗabari yake cewa watan a yau matan da ake cewa ariyat ko kuma Mutabarjat a yau tabarruji yana zuwa da siga iri-iri ne ya ce a yau tun zamanin shi fa ya ce yana iya ɗaukar ma'ana na mace ta fito ana ganin gashinta ko ana ganin watan cinyarta ko gwiwowinta ko hannayenta jama'a kun gane ko kuma adan wuyanta ko yin ado a fuska ta fita ana kallon adan fuskarta za mu zo duk za mu karanta maganganu a kan wannan matsalar a cikin wannan littafin a ya shafi mata ne tunda ana maganar wuta ya dama ya kamata ya zo a littafin nan ko shikenan ina gaba ba sai na tsoita burin tsaya nan dalamin hunnal awin ko al'awin ko kyakko kyakko daga wurin waɗannan mata in an watsa su wuta ya tsawaita ya mugun tsawa ka za ka ji suna ta kuka suna ta koke koke suna ta ihu amma da iska wakila wasu malamai ko suka ce almuradu bil hijara abin nufi da waɗannan duwatsu da suke makamasan wuta wasu malaman tafsiri suka ce su ne al'asnam gumaka ake nufi waɗanda ake yin su da duwatsu waɗannan gumakan ne Allah zai maka su a wuta in an tashi kiyama liƙaulihi ta'ala saboda sun kalli maganar da Allah yake cewa ne innakum ku arna mushrikai masu shirka wa ma ta'buduna min dunillahi da abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba hasabu jahannama ko ne makamasan wutar jahannama kun ji abin da ya sa wasu malamai ke ganin gumaka ne ake nufi da alhijara a nan kun gane ko sai Allah ya ce antum laha waridun ku nan masu gangarawa ne ku fada cikinta ku zauna dindindin a ciki lauka na ha'ula alihatan ma ruwa. ai da waɗannan abin da kuke bauta ma alloli ne da gaske da ba su shiga wutar ba'i ko wannan dai yana ƙara nuna maka cewa wasu malamai da suka ce alhijaratu gumaka ake nufi ka gade gashi kamar maganar tasu haka ne lauka na ha'ula alihatan da waɗannan abebe alloli ne mawara duha ai da ba su shiga wuta ba ko wa kullun kowannan cikin ku da ku da kuka bauta musu da su da kuka bauta ma fi ha khaliduna a cikin wutan masu zama ne na dindindin lahum fi ha zafirun suna da hargowa a cikin wutan wahun fi ha la yasma'una kuma ba sa jin komai sai harguwar tasu ba wani abu da za su na kyauta wannan aya tana suratul anbiya'i aya ta casa'in da takwas ai haɗabu jahannama abin nufi da hasabu jahannama ai bu kiraruwa wa huwa ma yulqafin nari mimma tuzka bihi shine abin da ake wurgawa cikin wuta kiraruwan waki ba su ne abin da ake wurga cikin wuta ba min matuz kabihi wanda ake kunno wutar da shi wa alaihi to akan wannan kenan fayakunun nasu wal hijara wa kudan linnari ala al awwal kenan sai ya zama mutane da duwatsu su ne makamasan wuta akan fassarar farko da malamai suka yi wa ala ta'awilil thani amma a tawili na biyu da wasu malamai suka yi cewa watan waɗannan su kansu gumakan ko kuma a kan wannan ma'ana ta biyu ta fassara ya na mu'azzabi na finnari ko wal hijara su mutane suna kasancewa ne abeban azabtarwa da wuta da kuma waɗannan duwatsu da za a sa a wutar su kansu za a sa su a wuta ne dan a azabtar da 'yan wuta da su wa fil hadis ya zo a hadisin annabi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu kala annabi ya ce kullu mu'zib duk wani abu mai cutar da ɗan adam nari in an tashi kiyama yana wuta to bari ku ji ma'ana da malamai suka ba wannan hadisin duk wani abu da yake iya cutar yake cutar dan adam kaga tun daga cinnaka kunama maciji zarnako ka gane ko rina zuma duk wani abu da kasan a nan yana cizon dan adam ya wahalar da shi ya azabtar da shi da guba da yake sa mai da dafi to wannan abin yana cikin wuta har sauro ya shiga kudin cizo ya shiga amma ku tsaya ku ji abin da ake nufi wa fi ta'awilihi wa jahani game da fassarar wannan hadisin malamai sun yi fassara biyu A haduhuma ta farko a cikin biyun anna kulla man azan nasa fi duniya duk wani abu da ke cutar da mutane a nan duniya azabahu Allahu fil akhirati bin nadi to a lahira ko sai Allah mai azaba da wuta wasu malamai haka suka fassara hadisin ku ji da kyau duk wanda ke azabtar da mutane yake cutar da mutane kudin cizo da yake cizon mutane yana cutar su to ranar kiyama sai Allah ya mai azaba da wuta wannan ita ce fassara farko da wasu malamai suka yi hadisin wasu amma fassara ta biyu ku tsaya ku ji anna kulla ma yu'dhi nasa fi duniya duk abin da ke cutar da mutane a nan duniya minas siba'i na abubuwan da suke zakoki irin su kura irin su damusa wanda inda zai ga dan adam zai iya cutar da shi ko to duk jinsin waɗannan abubuwan wal hawam da kuma irin abubuwan ƙasa irin su macizai irin su kunami irin su cinnaka da sauransu wa ghairuhuma da wasunsu finnari mu'addun a cikin wuta Allah ya tattale su ne li'uqubati ahlin nari duka waɗannan abubuwan Allah ya tattale su suna nan a wuta don me don ya rinka azabtar da 'yan wuta kuma da waɗannan abubuwan a wuta Allah ko kun gani ana azabtar da mutum da wuta shine misali lokacin bala'in zafi ka kulla ɗaki gumi kake masifar zafi ta dame ka amma ga kudin cizo sun da bai ka ga sauran ta ko'ina to wutar jahannama ma haka ne azaba ta azaba a wuta ga kuma kudin cizo sun da bai mutum ga kunani suna ta harbi ga sauro yana ta cizo ga macizai na ta duk wani mugun abu mai cutarwa a duniya Allah ya tattale shi ga yanan a wuta ana wa mutum azaba da wuta kuma suna ƙara su kuma nasu kun ji fassara ta biyu وذهب بعض أهل tawil أهل ila anna hadhihi nar al-makhsusa bil hijara sai dai wasu malaman tafsiri shine wa zahaba ahlu wa zahaba ba'd ahlu ko wa zahaba ba'd ahli ta'wil wasu daga cikin malamai masu tafsiri su sun tafi ne ila anna hadhihi nar al-makhsusa bil hijara cewa wannan wuta da kaji an keɓance ta da cewa waƙuduwa nasu wal hijara to ita wannan wutar wata wuta ce keɓantacciya hiya narul kafiri na khasa ita ce wutar da Allah zai ƙona kafirai kawai da ita kafirai ne kawai Allah zai ƙona da ita wallawa alamu amma dai Allah ya fi sani malam ya ce ɗalabu jahannama ziyada ɗalabu jahannama ziyada wutar jahannama Allah zai ta ɗiba yana zuba mata Yi ta ɗiba yana zuba mata yi ta ɗiba kuma duk sanda ya cusa mata wasu sai ya tambaye ta halim tala'ati wata kolo halmi mazid har yanzu baki cikakken batse ba ne sai ta ce allah in dai da ƙari ƙaro akwai wuri da an zuba sai ta ƙara buɗewa ta sa su ta ɗan sakuɗa su ta saman musu da wuri sai ya ce to yanzu kin cika ta ce inda ƙari zubo billahi allazi la ilaha illa wa manzon Allah ce haka za su ta yi da Allah har sai Allah ya daga diga digansa ya ɗora mata ya danne ta sai ta rinka kat kat sai ta ce to yanzu ya isa a bari haka ya isa ya isa ya isa jama'a kun gane ko karanta tafsirin ibn kasir karkashin wannan aya wa jahannam la taktafi abadan ita wutar jahannama har abadan abidina ba ta isuwa ba ta wadatuwa da abin da ake zuba mata fatawahami shiddata sautiha da haka ki auno a kwakwalwaki irin bala'in tsananin sautinta ƙara da ƙuginta ita wutar wa ru'aba shahiqaha da kuma firgicin shashikatta da za ta yi don firgita mutane tare da haka wahiya tatlubu ziyada wallahi neman ƙari take koyaushe fala tattafi bi halin ba ta isuwa da abin da aka zuba mata ba ta wadatuwa da abin da aka zuba mata a kowane hali la kyauta hatta ya a rabbul izzati fiha kadama har sai Allah ubangijin buwaya ya ɗaga diddigen shi ya dora mata wa kullu ma khatara bi balika duk wani tunani da zai zo a kwakwalwarka kai musulmi ka tsaya ka ji duk wani abu da kwakwalwarka za ta auno yanzu to fallahu bi khilafi zalika to Allah ba haka yake ba ku tsaya ku ji abin da ya sa malai maze wannan magana yanzu an ce har sai Allah ya daga diddige shi ya dora mata ko ko to yanzu wani anan sai tunanin o oh, ai kafa Allah irin ta mace to ba haka Allah yake ba jama'a kun gani Allah laisa ka mithlihi shay'un wa huwa samiul basir kuma ya ce fala tadribu lillahi al-amsal ko mai ibnu rush mai ibnu mai ibnu rushd a mai mai wannan ibnu ashir ko ibnu wannan ibnu rushd ko ibnu ashir dayan su a babun wannan tauhidin nasa yace washibhu la yasihu fi man la yura wa za ka wahamun fil uquli waftira ka je karanta wa shibhu la yasihu fi man la yura wa ka wahamun fil uquli waftira dan Allah yanzu nan idan aka ce wa wani a cikinmu ya siffanta mana yanayin yanda ɗakin da sarkin su'udiya abdalla yake kwana a daidai ina gadon yake ya kuma irin gadon yake wane irin da duma ne a kai ko zanin gado wane irin fulo ne yaya ɗakin yake ya gaya mana yanzu don Allah wani mai ƙarfin hali ya miƙe ya jawabi ya faɗi yadda ɗakin yake wa zai iya wannan ƙarfin halin to ɗakin sarkin su'udiya abdallah halitta ne fa ɗakin kuma wani ya taɓa gani ba haka ba ne to sai a ce siffanta mana ce wallah ba za ka iya ba sai mu ce to shi kenan a kwakwalo ka auno ka yi jawabin ya ɗakin yake don allah wani ya gwada wa za ka wamun filo koli wabtira sai dai kai kama kami amma duk yadda za ka faɗa kai ma da kanka kasan shirme ne ba ka yake ba to dan kaji an ce Allah zai daga diddigin shi ya dora ma ita wuta to kada a kwakwalwarka ta auno maka ga irin yadda kafar Allah take Allah ba haka yake ba jama'a kun gani kar ka bi ta mushabbaha ka san irin hadisan nan sai su ce a ah, to wannan ai dalili ne karara wanda baya ɗaukar ta'awili cewa yanda ɗan adam yake haka Allah yake har aya fa suke ja wa Allah da kanshi ne ya ce laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim Allah ya halicci ɗan adam a sura mafi kyau duk wata halitta da Allah ya ba mai kyan ɗan adam me yasa sai su ce wai ai lokacin da Allah ya ta san mayin ɗan adam sai ya kalli yanda yake sai ɗan adam irin haka shi yasa ya ce ya halarci dan adam da sura mafi kyau saboda ai irin haka yake sai suka ce to ga aya shi ya faɗa to kuma ga hadisin kuma abin mamaki hadisin na bukhari ne da annabi ya ce khalaqallahu ta'ala adama ala surati suratihi Allah maɗaukakin sarki ya halarci annabi adamu ne a bisa surar shi da ma kun gane karanta ibnu hajar ya ce in ban da wauta na rashin sanin harshen larabci ai kullum damiri yana komawa zuwa ga sunan da ya fi kusa da shi khalaqallahu ta'ala adama ala surati hi hi nan ka taho da shi adamu za ka fara haɗuwa da shi kamun ka je sunan Allah ka yi da shi ka gani watan annabi ne yake gaya wa mutane cewa Allah ya halitta annabi Adamu ne a bisa surar yadda kuka ji an gaya muku yi annabi Adamu shi ba irin ku ne. lokacin yinsa saboda tsawon shi kamu sittin ne faɗin ƙirjin shi kamu arba'in ne kai ko yanzu faɗin ƙirjin ka kamu nawa ne shi kamu arba'in ne tsawo kamu sittin yanda ka ji dinnan shi haka Allah ya yi shi Allah ya halitta shi ne a bisa wannan surar tashi kun ji wannan amma kai ba haka Allah ya yi ka ba kai lokacin da mamamanka ta yawa a ɗan hannu ana iya riƙe ka da ma kun gani a lokacin da mace ta yi ku kula da kyau wallahi ko goyi ɗan bai isa a goya shi ba ba zai goyi ba sam amma ka gwada ka gani in matarka ta yahu ran da ta yahu tana wanke jikinta ka ce goya shi kaga zai goyu duk inda za a je ba zai goyu ba da ma kun gani sai dai a rike shi to ana nan sai kai kuma lamul inda yanzu in za a je wani wuri aiki ne wahala ce a ce rike shi za a yi sai dai a goya shi to don Allah da haka fa ake goya ka dibe ka da gemu yanzu kana jin kama aje magana mahaifiyarka a ko ta katuwar mace yanzu da za ta duka ta ce hau kuma yanzu kamar ka ne a ga mace ta sabo ka a baya ta kuma titi ai malam ko ba lafiya ba ba zai yi ba sai dai a samu kanti su ɗauke ka sai dai a samu kanti irin ka su ɗauke ka a riƙe a tafi da kai amma mace ta goya ka kamar ka a <laughs> san gwangon ke <laughs> <laughs> Allah kyauta wa alaikum salam a to ai kuma akwai nisa'u ahlil janna in lokaci wani lokaci a baya gare mu shi ma za mu zo mu karanta shi insha Allah ai yanzu kai dai duk bala'i duk masifa kai dai kiyaye kan dai ka shiga nan lahira gida biyu ne in baka nan kana ɗayan <laughs> kai don haka watan kada mutum ya taba tunanin wai wani abu da Allah ya ce yana da shi wanda ya haɗa suna da ɗan adam ka ɗauka zai zama iri ɗaya da na Allah ƙur'ani ya nuna Allah yana da ido kun gani ya ce jirgin annabi nuhu ta bi a ayunina jaza'an liman kana kufir ga ta tafiya take akan idanmu muna kallanta har muka tsiratar da shi wannan sakamako ne na wanda ake wa kafirci duk wanda ake wa kafirci a kafirce mu wa'azinka wallahi bari bala iya zo kana manzo sai Allah ya kawo dalilin tsirarka duk sai a halaka sauran Allah ya ce yana da Allah ya ce yana da fuska kun gane ku? annabi ya ce Allah yana da fuska wallazi nafsi ya ce yana da hannu wallazi nafsi biyadihi sannan ya ce ya iblisu ma mana aka an tasjuda lima khalaqatu biyadayya astakbarta am kunta min al sannan hadisin annabi annabi ya ce ranar kiyama Allah zai kwaye ƙaurinsa zai yaye ƙaurinsa duk mumine sai su faɗi su sujada amma waɗanda munafukai ne masu nauyin jiki wurin zuwa sallah da sun yunkuri za su sujada sai gadon bayan su ya kagi shine falayas ta ɗi'una khashi'atan absaruhum tarhaquhum wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun jama'a kun gane ku? annabi ya nuna Allah yana da yatsu annabi ya ce wata rana ana zaune sai aisha ta ji manzon Allah yana cewa ya Allah ka tabbatar da ni akan biyayya a gare ka ta ce har da kai ce hanni ai ba wata rai sai da ya zan tana tsakanin yatsu biyu na Allah yana jujjuya ta yadda so ma kun gane ko Allah yana da yatsu hadisi ne dole ka yarda ma kun gane ko wannan duk za ka yadda a matsayinka na ahalu sunna amma kar ya taba zuwa a kwakwalwarka wai waɗannan abubuwan ai irin namu ne a to yanzu ba ga wannan zaune bakin kofa ba duk wanda ya leku aka ce wani shi ina yake zai ce a bakin kofa to haka kalli bakin shi da bakin kofa iri ɗaya ne amma sunan fa sunan ba ɗaya ba ne koko shi kenan kawai ka gane saboda haka dan an ce Allah yana da hannu kai ma an ce kana da hannu in ya zo a kwakwalwarka cewa ai hannun irin na Allah ne dan suna ya haɗu